wanda ya nuna mana wannan rana cewa alhamis muna sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wata ta da yau biyu ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu muna karshe karshen suratu qaf wanda aljiya muka tsaya kan kaya ta ashirin da tara a yau za mu tsora kan kaya ta talatin mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواد حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نعم الله ملوك يوم نقول لجهنم هل انت لأتي وتقول هل من مزيد ranar da za mu ce ma jahannama ji Allah halin talaki shin kokin cika wata kolo halmin mazi ke shin akwai wani ƙari a wasu fatil jannatu lil muttaqin sa'annan a kusanto aljanna lil muttaqin ga wato ga masu takawa ghairu ba'idin da zama wato ba ne su da su ba tana kusa da su هذا da kulle لكل أواب الحكيم Allah ya ce wannan sakamako na aljanna kidan da aka ba masu kawa matu aduna shine abin da aka yi maku wato alkawari da shi kulli awwalin hadith da dukkan wani wato mai yawan komawa ga Allah da yawan tuba mai yawan cin dukkokin Allah hafizin mai kiyaye dokar ta Allah mana fashiyar rahmana bil ghaib shine wanda ya kiyaye wato ainihin dokokin mai rahama da kiyaye dokokin Allah filin aiki a cikin gaibi a kore wajen ake kalbinmu ne da ma Allah da zuciya wato muni wacce take mai komawa zuwa ga Allah kulu haɗi salam sai a ce ma ire-iren waɗannan 'yan da ɗin ku shige ta bi salamin da aminci zalika yau khulud wannan ita ce ranar shigar yan aljanna da za su shiga lahum ma na fiha su yan aljanna suna da sha'ani da suke so suke sha'awa a cikin ta na mazid kuma mu muna da ƙari da za mu ƙara masu bayan shigan su da nemata shi ne ba su ikon ganin zakin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana. To muka rubi ayoyin nan sun daga farko Allah ya ce yau mana kulu li jahannama ranar da za mu ce ma jahannama insha Allah halim talati shin ko shin cikar malaman tafsiri sun yi karfani wajen wannan tambaya ɗin ko kuma ta gaba halin talati istirhamu ta haƙiƙi bi wa'adi bi wato ainihin bi ko kuma bi bil'iha wannan tambaya ce ta tabbatarwa na alkawarin da Allah ya yi ma wuta cikata. zai tambaya shin yaya ainihin yau mana kulu li na Mahalin talaki wata ƙulu halmin mace ita ma ta yi tambaya tambayar malamai suka ce da suratul lissuhani ta su'ad da sura ta tambaya ce to tambayan nan tambaya ce da ake kira istifhamun takariri ko kuma istifhamun wato ainihin akwai takariri akwai inkari to nan tabbatarwa suke ko ko a inkari suke ma'ana tambayar iri biyu ce shin tana tambaya ne shin akwai ƙari har ma akwai wani da za a iya ƙarawa banda a da aka tana nuna mamakin cikakka da yadda su cika ta baƙi har ma a ce a kori ƙari kuna ganewa ga wannan tambaya kenan ta wato kamar tana tambaya na abin da za a sa mata ko kuma tambaya ne na neman ƙarin shi ne ainihin na wato ainihin tana tambaya kenan akwai abin da za a ƙara in akwai akwai wuri kenan mun bayyanta da shi wannan tambayoyi ko kuma sakani da malaman tafsiri su yi wajen wannan fassara guda biyu wace ce ce tabbatacciya sai hadisai su ne za su kare bayani inda za mu fahimci wace ake nufi halmin maɗi wato ranar da ainihin Allah zai ce yau mana kudu da jahannama lafiya wata kuma halmin mazi shin yanzu a kuma na ƙari shi ne ibn Fikir ya kawo wannan bayani yace ya kudur ta'ala annahu bi li jahannama yawm al-qiyama Allah ya ci ba mu labari zai ce mu jahannama gobe kiyama halim tala'atin shin kusin tika wa zalika baraka. Wa wa'adaha an wato ainihin lauha. Allah ya yi alƙawarin cewa kuka ta min al-jinnati wan nas hadi kuke cikin zurfi sujada kenan ku. la'amla anna min la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to wannan alƙawarin da Allah ya ɗaukar makan shi shine a nan wurin zai tambaye ta هو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى الله زي أمرتون زي أمرتا زي فرحيتا وهي تقول سنة هل من مزيد شيء akwai كالي hal baki shay'un tuziduni akwai wani abu saura da ya rage da za ku kara man hadha huwa zahiru fi ya al Ba ya wato ibnu kathir yace wannan shine zahirin yadda aya take nuna wa alaihi tadul ahadith kuma kan wannan dai hadisai suke bayani akwai hadisin da ya zo cikin bukari da ke ruwaya hadisin wato anas ammali nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yulqa bin nari taqut za a ta jefa ma wuta abinda za a jefa mata mutane da duwar wuƙi wata ƙolu sai su ce halmin mazi shin akwai ƙari a hatta ya ba a ƙadama hufa ta ƙolu ƙat ainihin za a rika jefa mata tsarki akwai saura akwai ƙari har sai Allah ya saka kafarsa a cikinta daga nan su ce ƙat wannan ruwayar bukari kenan wanda ta tafsirin wannan aya ɗin lambar hadisi na dubu hudu da ɗari takwas da ɗari da takwas har wa yau akwai wata ruwaya ɗin wato ainihin wata ita ma ɗin linki bukari ce kuma imamu ahmad ma ya rawaito ta shi ma hadisin anas ne wato ainihin Allah subhanahu wata'ala annabi yace Allah wato ainihin manzo sallallahu alaihi yace la tabalu jahannama yalqa wato yalqa fiha wa taqulu hal mazid wuta ba za ta fice ba ana wuta jahannama ana ta jefa mata wanda za a jefa mata tana tashi da kari hatta ya ba a izzati adamahu fiha fa yanzawi ba'dha ila ba'd sai har sai Allah ya tabbata a cikin ta sannan ce sashin su zuwa sashi ainihin da ta wata ƙulu ta ce has wannan kalma wasu malaman su masu ramanar ta ta hasbuka wato da ya isa ya isa wa izzatuka wa karanka ya ka da ka da karantinka wa laye ta yazalu da jannati fadlun shi an Allahu laha khalqan akhar fa yaskunuhum Allah ta'ala fi hudul jannah haka nan wato ainihin aljanna ita ma ba za ta gushe ba ana saka mata wanda za a saka mata ita ma ba ta cika ba har sai Allah ya halittu su halitta ne wanda zai saka su a cikinta da su ne za ta cika wannan ruwa da musulunci an gane da kyau har wa yau akwai wata ruwaya kan ita ma da ta imamul bukhari wacce ya dan kara bayani fiye da wacce cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ta hajjatul jannati wan nar wa qalatin nar da wuta da aljanna za su rika wato kowace tana ma kowace hujja suna tattaunawa tsakanin su qalatin nar sai wuta ta ce wato kutirtu bil mutakabbirina wal mutakabbirin ni an jijita ko an suka man mutakabbirina masu girman kai sannan almusu jabjiri da manya-manyan azzalumai ne duk su aka tara man kwalatin janna ita kuma aljanna su ce mali da kudu ne illa illa su a fa'unna wa kafahim shi kuma ne ya samu ba abin da ke waba wanda suke shiga ta sai zo a fa'unna mutane masu rauni wanda suke ba kowa ba shi kuma irin su aka tattara man قال الله عز وجل للجنة في الله مبوعي كما الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي في رحمة تأتي أي وانا نسي ديك أم وانا نسو جباي نفسي وقال للناس الله يسمى وشاء إنما أنت عبادي في أي أضربة تأتي وأجب بك من أشاء من عبادي ina azabtar da wanda na so da ke daga cikin bayina wani kulle wa hidatin min kuma mal'umma kowace ɗaya daga cikin ku sai na cuta wa amma na rufa ya tamtali hatta ya ba a rijiyar huteha ba wuta ba za ki cika ba har sai Allah ya ɗora kafarsa a cikinta wata kulu a wata wayan zawi ba'duma ila A nan ne sai wuta ainihin ta cika. sashin ta da sashi ya tattare wala yazlimu Allahu bi khalqihi ahadan Allah bi zai zalunci wani ɗin daga cikin hadisar ta duk wanda aka sa a wuta ya ce kanta ne a kashi wa amman janna fa inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqan akhar amma ita kuwa aljanna yadda za ki cika Allah zai halitta mata wasu sababbin halittu daban a cika a saka mata su za su ta. kun gane wannan ruwayar bukari ce akwai ruwayar musulun ita ma mai kama da wannan wanda kusan ba wani bambanci ina jin da wannan kindidde kusan ɗaya ne da sauran ruwayoyi da suka zo duwa da dai suke inda suke nunawa kenan a nan in muka duba abin da hadisi ya nuna cewa a nan ga abin da muka ji yau ma na kolu da ranar da za mu ci mawucin jahannama hajji talaki shin kokin cika wata kolu halmin maji sannan ta ce shi wani ƙari ne muka ɗauki wannan tambayar da wancan hadisan da cewa ba za ki fita ba ana saka mata har sai Allah ya tsora kawarsa a kanta an gane da kyau sannan ne za ta cika ta da sashi ya sakai sannan ta ce hasbu wato in kas wata shi kalmar ke ɗauke da ma'anar hasbu hasbuka da isa ya isa ga kenan tambayar da take tambayar ne neman kai kun gane da kyau to wannan hadisi da muka zo da cikin bukhari muslim cikin nasa'i cikin imamu ahmad musnad nashi hadisi ne ingantattu sai mu dawo magana cewa wata kila wasu ji an ce Allah zai saka kafarsa su ci koyaya haka a nan an siffanta Allah da halittarsa to a aƙida ta magabata ba sahabbai da An gane da kofin Allah mun riga mun san maganar Imam Malik da maganar malamin shi wato ainihin Rabi'atul Turani. kafin shi maganar Uwa ne umu salama duk wata siffa da Allah ya siffanta kan kuka, ko ta shirkinsa ko ta ayyukansa to ana so ne ka siffanta shi da wannan siffa da shi ka shi da ita ba tare da ka kore ta ba ko ka karkatar da ita ko ba ta ba ta wata ma'ana daban kuma ba tare da ka kamanta Allah da halittunsa ba dan wannan siffar da ya siffata kan shirin ita halittunsa suna da shi ta kuka ne da kyau sai ka tsaya wannan kawai da shi ta aji cewa dukkan siffofi na Allah da sunayensa ya ka kawo su irin nan Allah ya siffata kan shi da mai ba a wani wurin hannaye ko har aka ce ainihin bal yadahu mabsuutan yahuda da suka jinjina mu Allah rowa Allah ya la'ance su suka ce yadullahi maghlula ta ka ce kullat aidihim walau yanu bima qalu ko Allah ka ce bal yadahu mabsuutan yunfiqu kuka yasha wani da ke Allah marowaci ne don Allah ya ce wa haka da zo ba da fara don hasana na. wa Allah rance rance mai yawa mai kyau sai suka ce ko Allah kuma a ce kenan shi mabukaci ne ma suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya idan Allah ya ce fakiri ne mu ne kuma wani ya ce mu ba shi da ke to nan kuma da aka ce su bayar da suka ɗaukar su shi kina sai Allah shi wai Allah marowaci da su su ne masu bayarwa shi ne aka masu raddi sai eh, su suka ce ainihin wato ainihin ne suka ce inna allaha faqirun da wannan ayatin sai eh, bal wato bal ya dahu wannan rage nan. yadullahi maghrula wai hannayen hannun Allah a rike a rike ma'ana bai fara wace nan Allah ya ce a a bal ya dahu mabasuɗatan hannayen Allah a ce ki ɗan bai wanda da kyautar su dare da rana yake ta gabayin sa haka ne ko baka ba ku ku ne da arkitu wanda Allah ya kine mawa ku ne da kuma haka sun aka aka san bai huji da ruwa Allah ya da kansa da hannaye ya sifanta kansa da ilimi ya siffanta kansa da ji ya siffanta kansa da gani waɗannan sifofi duk halittu ba su da su kai ba ka gani ba ka ji ba ka da ilimi amma duk da haka Allah ya isa fitar shi da wannan kofi so dukkan kofi na ubangiji ya ji da kan shi da su na shi ko na zaki kamar nan da aka ce kafa sai ka kawaccen ka'ida sai mu ce wannan siffar da Allah ya siffanta karshe da ita wannan siffar wata ma'aluma ko sai mu ce a nan wannan da Allah ya faɗi a nan al'adamu ma'alumun ko amma wal kaifu sai mu ce majhul ya kafa ubudi kike ba mu kai ba gani gane da kyau wa su'alu anhu bid'a ka tambaya ma ka ce ya kafa kake bid'a ce dan sabai da annabi ya karanta musu ba tambaye shi ba duk sifofin da Allah da annabi ya kwaci ka ta hadisan hadisansa ko Allah ya faɗi ta fuska Qur'ani ba inda sabai ki tambaye annabi so da aka tambayar a ce sannan wani imanu jiki da wannan sifatin wajen. kai imani ke da Allah ya siffanta kai shi a wannan hadisi nan Allah ya siffanta to nan ya siffanta Allah da kafa sai ka siffanta shi da ita a wancan ayar Allah ya siffanta kan shi da hannaye shi siffanta shi da sun sannan ayoyi da yawa ƙarshe da za a zo a ciki inna laha alimun hakimun Allah mai hikima ne ko ko mai sani ne Allah ya sifar da kashi da sani sai ma kila mai sani ne amma zai ke ilimin nan na Allah wato wannan ita tashi ya ce amma yaya take tambayar da take wannan kuma abu ne da Allah ya kudu makan shi bayan da ya san wannan sifar da shi sai ne nan da ya kewaye halittunsa da muke bayani jiya sanin sa da kewaye wato jinsa da kewaye ba wani jikin yadda jin ko sanin ko kuma ilimin kun gani amma kai tambaya ce ya yake wannan ta zo da shi a sabuwa sannan kuma kai imani da wannan cikin da Allah ya sani da shi da ita wajibi ne in kace zaka za ka kama hanyar mu'addila in kace zaka tabbaha dan Allah yake yana da sifan ka kamanta shi ta halitta ka zama mushabbihi kenan kowanne ka ji halaka ne sai dai ka dawo kan hanyar ahlus jama'a shine ka tabbatar ma Allah da cikosinsa, da da na ile wato da na aikinsa sannan bayan nan kuma ka kore masa kaifiya kar ka ce ga kifa ta yi kama da ta ka kore masa kama kifa ta yi kama da ta halittunsa ba sannan ka tabbatar masa shi jika cika cikakken mai suna kuma kana kan hanyar sahabbaita da aita da tabi'ina Allah ya kara masa rahama Allah ya kare da Allah ya tabbata diga digan mu akan su wannan bayani haka matsawata suke haka ibn kasir yayi a nan bayani kuma ka ji tafai na tafsiri wanda ake dogara da su haka suka fassara wannan an gane da kyau saboda haka aya ta gaba bayan nan wa usifatul jannatu lil muttaqin ay uzlifatil jannatu ay qudibat kinan lil muttaqin za a kusanto da aljanna ga masu takawa makanan ba ba'iri wurin makusanci ba mu nisa ba gare su wa da wa yuqallahum yan aljanna su ga aljanna ga kusanto musu saboda shakki san ka ga abu gida kafin ka shiga a ce naka ne daɗi ko ko gida ba irin na duniya ba wanda kwana ke zai bukaci gyara in ma ba a gyara bai rushe in ma bai rushe ba wani ya zo ya yi da ya tuna ka ko ba aka ba gidan duniya yake banda na aljanna yan kuma ba wanda zai zo ya gida sannan ta maka da hankali a yanzu ba na ta ce yayi ba ba irin wannan kalab ba ba irin wannan kulan din ba an daina yayin irin na wunjinan da komai yanzu ba su ake yayi ciki da kai mata cikin ne wannan dai a duniya ake wannan an gidan aljanna dan aljanna in ya shiga aljanna ba wani abu da zai kara ta mashi da hankali Allah ya saka mu Allah ya ce su koyan aljanna za a kusanto masu ta ya ta ce lil na kullun nake da damana in ana magana alqur'ani mai ka fahimta sai ta ake faɗi wa uzuri aljannatu sai ta gawa lil muttaqina shikenan zai ka harara kana cikin muttaqin masu takawa mun sha sharhin ma'anar takawa shine imtisalu awamirillah wasnati nawahihi kokarin kamanta duk abin da Allah ya ce kai da manzo sannan kuma da insancin hana-hanan Allah da manzo wannan ita ce takawa to masu wannan halin su ne za a kusanto masu da aljanna kama kusa da su bayan an kusanto da shi ce haza ai wannan abin da kuke gani kuma haza ishara ne zuwa ga aljanna wannan sakamakon na aljanna da aka ba ku an ba ku kuma su a duna abin nan ne da ake muku sa da kulle awwabin hafi. dukkan wani abu a rajin ila ta'atin lahi fi dunya wanda ke komawa zuwa ga da'a ga Allah a nan duniya Duk da ya ga zai dan bauchi sai ya koma ga da'a ba ya fanci bai ma Allah kullum ci da'a yake gari shi Shi shine da kulli awwabin sakamako ne da ake alƙawarin shi da Har bayanan masu tufa ake fari kana cikin masu komawa su ji da'a ga Allah suna ma Allah da'a ko kana cikin masu ma Allah hawaye da lokacin Allah ke kuma yin cikin da jama'a ga hana-hanan Allah su suke tattakawa an yi wannan sai a nuna musu a cikin sanan an kusanto cuta wannan shi ne sakamakon da ake ku da tsawa kuma shi ne wanda ake muku alkawari an yi shi ne da dukkan wani abu ɗaya hafirin kudan hajjizin hududin wanda ke kiyaye dokokin Allah wannan kalma awwa ya sami fassara daban-daban ta malaman tafsiri ɗaya daga cikin ce wanda muka ja ka ce awwa wanda yake mai komawa zuwa ga ɗaya ga Allah wasu malaman tafsirin suka ce al-awwa shine al-hafirin lazi la yajlisu majlisan fa ya koma hatta yastaghfir Allah azza wa jalla shine awwal wanda yake kiyayewa in ya zauna a majalisi baya tashi har sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kalimi Allah ta sai aka fassara ai al-awwab shine mai yawan tasbihi ga Allah mai yawan kuma istighfar al-awwab kenan awwab da shi aka siffanta annabi Dawud alaihi salam man yawan tasbihi shi ko tasbihi da Allah shine cikin kore ma Allah duk wata sifa ta kasa barki da Allah da hikima da ta na kasa shi to kai mashi an gane da shi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi sannan tahmidi kenan shi kuma tahmidi gaya ma Allah duk wata sifa ta girma ta yabo a gare shi daukaka shi ne ta tasbihi da tahmidi to bayan Allah na ga bakin su bai bushe daga wannan ayyuka ne to ga kowane bawa wanda yake aikin sa kenan kokarin tsarkake Allah ga duk abin da bai cancance shi ba da kuma gode masa da yaban shi da gaya masa sifofin da suka dace da shi shine ma'ana ainihin wato ainihin awwal a wannan fasara ɗin wata fasara ake ce a'a kai al-awwal shine shine dai hafizu fadul ahada wala yanquduhu wala Shi shine wanda yake kiya alƙawarin da ya dauko gurin ubangiji alƙawarin da ya dauko baya saba shi baya warware shi kullum gina ne na cika shi dukkan mana mun dauko alƙawarin mun zo za mu bauta ma shi kai kuma za mu zama zo kowa sai da dauko na alƙawarin cikin tsafan annabi Adam alaihi salam kowa in yi zo Allah ka yi bauta ma to shi awwab shine wanda ke kuma kan wannan ka'ida wannan fassara ce da malaman tafsiri suka yi wannan wuri din domin su fito mana da ma'anar wani ne ne aka tanadar masa wasan aljanna wanda aka kusanto mai da ita shine mai takwa shine mai yawan koma ga Allah shine mai yawan tasbihi ga ubangiji an gane da kyau shine ko mai yawan kiyaye dokokin Allah wanda duk inda yake kokari yake ga yayi a cikin Allah ke son manzansa kuma abin da ya san Allah baya so da manzo ba shi ba wani Allah ya samu sai aka kare fito mana da sifarsa waye wanda mutunci wanda za a kusanto mai da aljanna aka ce mana kashiyar rahmana da gai shi ne wanda yake jin mai tsoron mai rahama kashiyar rahmana rahmanu suna ne da bikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba ce daga cikin sifofinsa shine wanda yake jin tsoron mai rahama gelagaibi wato ainihin haƙori kenan wato ba a fili ba kafa huwa yarafu, yake jin tsoron Allah a ƙori ba ce wato ainihin wurin da yake da kamar nan da ake ganin sa a masallaci na jin tsoron Allah haka nan a makarantar fila. amma in yi tafi kasuwa ya ta abin da ya dama in ya ofis taɓa na balle in ya je koyi ko in ya bar garinsu ko in ya bar ƙasarsu mana tafiyar rahmana bin raibi shi ne wanda yake jin tsoron ubangiji a koyi wannan sita ce ta bayan kalla yan uwa wanda biyu ke kokarin nisantar saƙon ubangiji a duk inda yake wani yake gaya man cewa wani bawan allah ne yana aiki irin wanda suke kula da gidajen mai litar suna tana tafiya daidai ko ba ta tafiya litar su ko lita tana tafiya daidai ko ba ta tafiya to da haka wani gidan mai ya je wai ana so a bani cin hanci an haɗa abin da za a bashi ya ce shi dai aikin da ya zo ya kwashe ya yi aiki shi ya rubuta abin da ya gani ya je ya bayar hutun da gidan su masu gidan man tsoron suke abin da suka tanadin za su bashi yake ba zai karɓa ba dan ya san za a ba shi saboda ne ya rubuta abin da zai rubuta a da gare ba ga nan wa shi tsoron Allah ku shi ba da kan kauri kuɗi da nufi labari ba zan da kai kamar miliyan ai da kan kauri ko ya eh, ka rubuta kila ka canza ne a rubutun ka ce ga yadda yake kuma a ga yadda yake shine fakar ga kaza to a nan in Allah yana ba Allah shi yasa kullum ba a san gari shi al'umma kada kai ma mutane kuɗi goro da ce a jin mutane sun lalace shi yanzu ba na gari wajen maka ai da ba da ba a cikin kuma rage sai kawai duniya ta san har yau akwai bayan Allah suna nan masu jin tsoron Allah za a ga aikin su suna kiyaye aikin su idan wata amana ta aka ba suna ta idan wani nauyi da ke kansa sun kiyaye shi saboda wasu ke jin tsoro khashiyar rahman bil ghaib suna jin tsoron haɗuwar su ne da Allah Allah sun san yana ganin su su ne suke taka mataki na ƙarshe a matakai na musulunci kuma akwai mataki na ka zama musulmi ka kai mataki na mumini sannan ka kai mataki na muhsini da hadisin Jibiru da ya mana wannan bayanin ko muhsini shine wanda yake bauta ma Allah kama yana ganin shi saboda tsananin jin tsoron Allah wannan shine kololuwan mataki wanda yake matakin inna Allah allaha ma'al muhsinina Allah yana tare da masu ihsani wanda shi cikin jin tsoron Allah yake Allah ya sa mu dace saboda haka ya kan kuma ire irin wasu wannan halayen ce wanda yake jin tsoron mai rahama a kore wajen a da kalbin mu kuma ya zo ma ubangiji da zuciya mu ne a yi ala alaƙa'atihi wanda zai ci koma zuwa yi Allah ta'a qalu lil muttaqina ayran har wa yau ana gaya mu masu wadannan udkhulu haji salami udkhulu haji salam ku shige ta da aminci kalmar salam a nan ake ce ku shige ta kuna cikin aminci ko kuma ku shige ta kuna masu yin sallama kamar yadda ya so a wata ayat ta fiye tukiha salam gaisuwar ki da aminci aminci tsakanin su babu sauran kwasarai a nan ne duniya tana ɗan kullace da makwabcinta ta. maka ba ne ba ana ɗan jin haushin wancan ya ji ka kuɗi ana ɗan jin haushin wancan ya ji ka ilimi ana jin haushin wancan yana da shi ba ka da shi ko ba ka ce rayuwa ba a can babu kulli ba Kana da ba ganin kyashi ba kawai bare kulli a baya sai an tsare su an wancan wannan cikin zukatansa kakkab gaba ɗaya sannan su shiga cikin aljannar dan kada a shiga da wata damuwa dan waɗannan abubuwa su kuma damuwa ne ma ya zama zuciya ba kowa a cikin ta wannan sune yan aljanna to yayin da za su shiga sai a ce masu udkhulu hajji salami ku shige ta salimin min kulli min kulli mafusin ku shiga kuna masu kubuta masu samun wato kubuta da dukkan wani abin tsoro aw ma'a salati ko kuma ku shige ta kuna masu yin sallama wato sallimu wa kuru ku yi sallama ku shiga gidan ku ne gidan aminci Allah ya sa mu cikin wanda za su zo wannan gida sai Allah ya ce zalika yawmul khulud da zo cikin ni'imar da su komai ko dan matsalar da'i da ni'imar tsoron kushewa to ba ni'imar aljanna bayan an ce ku shiga sai ji sai a ce masa kuma ne zalika yawmul khulud wannan ranar da wa baki an shiga an shiga cikin ba a shiga ne ma an shiga cikin dindin ce ba ke nuwa bace ba wani iyaka bace ba dinnan a aka nema duniya take nema mulki dan lokaci shi ma mai mulki ya sa a lokacin da ba shi bane haka nan kana saurayi kana wani karfi da ne kai ma ce nuwa cikin nan kuma kaka kaka wata ce nuwa zai zo kuma shi kenan ka kana karin kamar wasa wasa kana shekarun na tsohuwa kana ganin a kwana a tashi a mutum ya zo kewaya da ke da kewayewa wata ran sai ka ga kewaye kuma tsufa ya zo maka da ka iya ko kana so ko baka so ko baka da magani shi ba asibitin da za ka je a gyara maka tsofa wai wai wasu irin yin da ake zuwa kan gajiya da jiki nan da waye a da wasu abinci da za a rika ci da wani exercise da waye duk yadda za a yi in su bayan so ya zuba da kake da ya haƙuri duk wannan ko maɗaukokin da gyare gyaran. wallahi ba za su ba inji su fara gyare haka nan idan mutuwa ta zo kwanaki suka kare ba yadda za ka yi ba inda kuma za ka ba inda za ka gudu to wanda ke da wannan matsala gaban shi ni'ima ce me ya kamata ka sa shi ka nemi na ni'ima tabbaci ta ita ce wannan wacce ke gaya mana cikin wannan ƙwayoyin da muke ji wannan kan aljanna kina almutakina da munibun da ainihin tsawabu sifofi ne ko wanda ya je ma Allah ya cikin kalbin muni wato ya je masa zuciya wacce take munilin walaqiya Allah yawm al-qiyamati bi qalbin munilin salimin ilayhi khadi'in ladayhi je ma Allah da zuciya da shi ranar da kowa ba wanda ba a ji da yau ma la yaku umarun wala banun la man atallaha da qalbin salimin shine anan qalbin salimin idan ka tafi karatu akwai ake ce salim zuciya ku ta ba komai bai zalunci komai kuma an gama hisabi ko komai kuma aljanna ba a shirka ba a jika ba a jikin sabo shi zai ma Allah haka kuma ranar wannan wannan shi ne mai samun rabauta shi ne mai arziki duk wanda za shi a ranar jimili na sako da zunubi balle shirka balle wanda kuma yana cikin tashin hankali Allah ya tsare ba ta ci wannan ce rana rana ce ta shiga zalika yawmul khulud rana ce ta shiga wanda ainihin can aljanna ba ta shiga wadda wa mu fil jannati ce da kuma ai da tabbata ina samuwa ne kin aljanna dan a nuna ma in ba aljanna ba sai abin da kike gani sunan shi sunan shi za'ilun akwai zawa cewa ne ita ma duniya kanta haka ke shi yasa ma aka kira ta da wannan suna wato a duniya mina dunuri ne a na kusa kuma al'afira aka kira ta ta karshe domin duk yi ka gama can zaka je ka rika da shi da cikin komai shi gama kuma a tarkata a tafi lahira Allah ya samu rai malik yawmul khulud ya nan kada na'am Allah madaukaki ki salihun ma ya yasha'una fiha kun ji wata ni'ima lahum ma ya sha'una. a nan duniya inda kake so ke samu amma san ma yasha'una a inda kike so shi ake ba su a cikin na nan ko ka so a lallai ka samu ba ko ba ka bane wani za ka ga abin da yake so ya rasa shi kuma ko ina yana so yanki sai ƴaƴan su suka mai shi da kan kan da mashi kuma ga kuɗi ina so matan su sai kamar su biyayya su kan gare masa yana so a yi jiwa mashi a jiwa mashi yana mulki yana so yi juya mutane mutane su ke juya ko ba ka ake ba ne wannan shi ne kenan ke abin da kake so a yi juya ba lallai abin da kake so za ka sami shi ba amma ban da aljanna aljanna Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha sannan Allah ya ce wa ladaina mazid ai ziyaratun alama alimu talabu za a yi masu ƙari kan abin da suka nema wato da abin da suka so a basu ɗin a wannan ranar za a basu ya zo cikin hadisi cewa a kan wata ayar ta fassara wannan mazikin inda Allah ke cewa lillahi na ahsanul husna wa ziyada waɗannan allazi da ahsanul husna wanda aka ba su aljanna da bai ta ce husna ɗin wanda aka kyautata musu da alhusna ita aljanna ba wata husna sama da aljanna eh, illazina ahsanu alhusna wadannan da suka kyautata a nan duniya suka yi shirkani suka yi da Allah ke so da manzansa kankanin su ba da su junan su ba suna da alhusna aljanna sai Allah ya ce wa ziyada da kari to a cikin hadisin muslim sai aka da karin shine ainihin aljahan nabaru ila wajihin lahi kare shi ne duba da kallo zuwa ta ainihin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga fuskar ubangiji mai girma ranar yan aljanna in suka ga ubangiji daɗin ganin sai fi daɗin aljanna gani na ni'ima ce na jin daɗi ku dubi wannan ni'ima to za a ba su aljanna in sun shiga za a cewa lana mazidi Allah ya ka kara maka lillahi wa likulil ladina ahsanu husna wa ziyada ita ce ziyada muna da kari da zamu masu Allah zai bayyana da bayan su dan su sai daɗi bai su da ni'ima da jin daɗi da ke aljanna da su Allah ya sa mu gani Allah saka mu ciki بسم الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أكد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أجاد وما مسحنا من لغوب نعم الله ملك الكيس وكم أهلكنا قبلهم من قرن يوا يوا muka halaka gabanin su su ƙuraishawa da ke ma'anar da don ƙarni na ƙarnoni daban-daban da zamuna daban-daban hum ƙasaddu min hum ƙasa su wancan ƙarnonin da muka halaka da al'ummomin sun ce su tsananin kaifi asaddu ko min hum ƙasa sun ce su wato tsananin nuna ƙarfi ga ainihin wato al'umma da suke rayuwa shugabannin zamanin wancan da irin kafircin da suke sun ji tsananin kalbi da iko da mulki da ta halitta jikin kuma ba irin na zamanin al'umma ta bane annabi ake shi ma wannan sun sun ji tsananin kalbi nuna iko da mulki A naqabu fi biladi sun yi ainihin wato bincike a cikin garuruwa daban-daban wajen fito da abubuwa na rayuwa shine na kenan ko kuma sun tafi a ban ƙasa sun raye ƙasa sai Allah ya ce halmin mahi shin kire-kiren su wannan da suke abin da suke na raya dururuwan da abubuwa halmin mahi da azaban mutu zo masa ko wanda ya koye ko kuma ya kuce azaba ba su kalli shi ba amsa babu inna fi zalika la dhikra lallai a cikin wancan abu da yake gaya masa na abin da ya faru al'ummomin da suka gabata da suka yi kafirci suka furtare aka halaka su to akwai wa'azi da zikira akwai tunatarwa liman kana lahu qulbun wanda yake da zuciya ko kuma yake ga wanda yake da hankali yana da a nan ana nufin aqal ga wanda yake da zuciya zuciya mai hankali hau al abu shahid ko kuma ya sanya kansa abu shahidun alhali yana nan halarci abin da ake faɗi da fahimta ana samawa السماوات والأرض wanda ta mun halittu sammai da kasai wato da kasar sammai bakwai da kasa guda bakwai kenan amma bai na huma da abin da ke tsakankanin su ke cikin ayyani a cikin kwanaki shida amma masana min ba abin da ya same mu na gajiya da damuwa na cewa mun kusa ko mun gaji ba to har wa yau ana gaya mana kun ga ai na a cikin ke wanda suke mutu da abin da aka yi kowa na jirgin na ƙur'ani ko suke ma musu tashin kiyama ko kuma suke tawaye suka kangare a ganin su kila kamar za su gagara ko kuma yi annabi tawaye kamar kila shi zai cutar da shi shi ne sai Allah ya ce wa kam kam anan tabariya ce tana nuna yawan abin kuma suna zuwa ne domin su nuna wani adadi mai yawa da yawa yawa ahlakana qablahum muka halaka gabanin su min qarni a anan ana nufin qurun wato qurun daban-daban zamuna wanda za su rayu tsawon shekaru ɗaruruwa gina duniya gina abubuwa na ci gaba na rayuwa da komai amma mun tashi mu mahalaka kuma shari'a. kun gane da kyau wannan Allah yana gaya ma annabi yake da hakuncin da shi wato ahlakana qabla kufar quraish da quruna kathiratan min al-kufar mun halaka da yawa wato ainihin gabanin su kafire na qurayshawa Karnoji daban-daban zamuna daban-daban masu yawa na kafirai da suka rayu sun kasar jinin bakasa kuma sun ma su tsananin ƙarfi wato kamu ga wanda suke so su kamu gare muka rubi adawa musawa yadda halittar jikinsu take ba ma irin halitta al'umma manzanni domin shi al'umma shi ta ce yadda suke ta rayuwar su tsawon rayuwar ma galibi sittina ne au saba'ina ko ka shekara sittin ko saba'in in ka haura saba'in saura ƙarshe ne kuma ka ne ke haurawa ba su ne majority ba mafi yawa tsakin saba'in abin da ya kasa amma da za ka jan kai tamanin tasa'in ɗari ɗari da goma ɗari da ashirin wannan su ne yan kula su fa zamanin su ku dubi annabi nuhu kai shi sun da shekara nawa ɗari tara da hamsin na wa'a a gaban da shekaru kuma waye shi da balaga shi kenan ko da kyau to wannan shekarun kusan dubu ɗaya ke da shekarun shi kaga ce halittar jikin nashi yadda za ta zama ba irin mu bane wanda wanda ya shekara ɗari daga nan kuma tsufa ya zo wani koran sun zube jikin ya rike da sauran abubuwa to su hatta halitta jikinsu daban shi haka nan wayewar jiki gaban ma irin nasu daban ne ba in namu ba to shi ne irin su Allah ya ce da yawa ya halaka da yawa yawa irin su wato ainihin an halaka su saboda haka fa na abu tilbila da halmin mahi wato asaru fiha sun motsar da kasa sun raya ta nan da muke gani sun ci gaji ta ce yadda al'ummar yau da take ci shi ne yanzu da kicin yake cewa kamar yadda mujahid ya kawo wa naqabu fil biladi ma'anar shi darabu fil ardi sun tafiya a ban kasa tafiya daban-daban cikin duniyan nan kwala kasa da cikin kasa da cewa karu fil bilad wato sun zama sun kasance da zarto a wannan ban kasafi ai saru fiha yabtaguna al-arzaka sun rika tafiya a banka sannan suna neman arziki wal makasira da wuraren kasuwanci da kamfanoni da gine-gine wal makasiba da neman abubuwa na duniya gine-gine iri-iri ba irin na yau ba duka Allah ya a wancan zamanin a wancan lokuta ɗin wato aksara nima sun biyu. fiye da abin da ku aka daɗaɗa muku shi fiye da abin da aka muku a yau duk abin da ake gini na cigaba da wayewa da wannan wane ne ɗin Allah ya ce abin da ya fi ɗin kalmomin bai ba ni yanzu ba haka ya faɗi da na na alƙur'ani saboda haka wato ainihin irin wannan ɗabi'a tasu ta yadda suka zama amma ba su gagari Allah ba ɗabi'a ta halittu da ba su da ƙarfi ƙarfin mutumin da za a ce mace ba mude ko kuma mutumin da yake wato ba aji ne ko kusa ba shi ƙarfin mu bane to haka nan ƙarfin shugabanninsa su kuma da yadda suke zalunci amma ita da ikon Allah ya zo aka share su da iska kawai za a yi wasu tsawa kawai za kama su aka gama da su shi ne ake gaya mana a nan a cikin alkur'ani wa kam ahlakana qablahum min qarni idan ana gaya mu sa 'yan uwa kudin kamar da nake gaya mana ƙur'ani ba ƙuraisha kada ya ta magana da su ba duk kajarai duniya idan suna jin suna kafin da suke yi wannan da suke a ban ta a yau da irin abin da suke samu na technology da siyasa da waye da ya suke abu na yaƙi sani yanzu jiya na ke ganin bbc ɓangaren arewa wasu ke wani program a kan harkar wasanni yau an sami shakar ujiyar ita ma ta shiga harkokin wasanni ta zo na ɗaya sai wani ne ne saboda haka yanzu za a ce su yanzu ne za a ce su wajen wannan a ujiya dai matansa an san su da sashi hijabi shi kuma wasa irin na mata ba zai yi hijabi ba don kwallo za ki sai ce in gudu za ki ba zai yi hijabi ba idan wannan abin nan za ki duk ma dai in irin na lokaci ba ji sai za a ga hijabi ga wata kuma yanzu kuma kuma dole kungiyar wasa ta duniya ta ce duniya kasar sauda sai an yi kita ta za a yi kina ko da haka ana bugo a jinnan duk wanda zai bugo waya din ya ci da kuma kici da kan da waya amma da zai bugo da ya haɗa dai sai ai an ce da wayewa kuma mata yanzu a saudiya yanzu lokaci ya zo an ba su 'yancin su kuma sun sami ci gaba bayan fitar da su da aka yi da lullubar da su da aka yanzu kuma ga amurci na ta sharri na bayani ta gidan bbc gidan rikin kawai sai ka ci dama an yi su gini sani kawai a sponsorin sun shi a komai saboda kawai ya ta sharri aka gama aka dawo kuma masa kan yanzu to yanzu shugabancin masar shugaba ne yanzu shi shugaban yana da karkata na fahimci addini sai zai za da kyautawa kuma kiristoci da suke yanzu a masa kiya haƙoƙi su kenan sannan ya za yanzu iyaka da take tsakanin ita masa da isra'ila ya aka za ta kasance aka da kuma ana ta kanu waɗannan abubuwa. su ne a jirgin taunawa su za a yi kyaɗawa su za a yi fitina a kashe kuɗi a yi sponsorin ɗin a ɗau yanzu da nawa ne yawan ma'aikatansa duk da ake shari a duniya za suna da wakili yana nan a somali ne a kenya ne a najeriya a ina ko ina suna yau kiri su zo nan wakilin da ke ɗaukanin su kuɗin da ake ba su waɗannan in gari su nawa ake dalas nawa ake cika a shekara amma duk suna yi akwai manufar su wannan kafircin da suke yi wallahi ba su gagari Allah ba Allah ne ya faɗi kawai Akwai yaɗa labarai su zama a hannunsu masu yaɗa labarai su yaɗa yadda suke so al'arnan su har ma musulmin ma balle munafukai a ciki haka nan harka ta siyasa duniya a hannunsu harkar tsaro ta duniya a hannunsu tattalin arziki a hannunsu duk fa ba wai gagar Allah za su ba fa ba gagar Allah Allah to sale ce sakin talala ne in ya so ba su wallahi lokaci da wannan ci gaban da ake yin technology da waye da duk abinda Allah ya tsara masa na duniya da ci Allah ya so duk shekaru da ɗaukaka al'umma su ta musulmi da ake jantarwa ake cutarwa in ka ana ta surutu akan musulmi ta ba ta ba to ake yi ba haka bai magana a kaddara yan saudiya ɗaya ta ci ta ci ta shiga wasa to shi ke nan kuma kuma saudiya ce shi ke nan kuma yanzu kai a gidan ka tana da mutum ɗari don mutum ɗaya lalace shi ke kuma zai ta su kuma kan ɗan ba ka don arziki ko wajen mutum tasirin da tara da Allah ya taimake ka ke daidai ciki kuma za ka ka yaɗa ma duniya kai ma ka lalace zai ma ka lalace rubuci ya lalace wannan ba abin da suke kenan fa ba za a dubi alkhairin ƙasar ba shin mafi yawan alkhairi ne a ƙasar alkhairin ake shuka ko kusharin ne cewa su ta da kusharin sai a yaɗa ma duniya shi za a yaɗa sai ya suka dubi har ka kawo jinjimar da duniya sai ga abin mai sauki sai su ɗauke su ta kambama shi can ana cin su labari ake ɗan kaɗan ɗan kaɗan sai ka shafa da girma in iya ɗan nan cikin ɗan tsallacin da hikar da yana ɗan ana kaɗa ma duniya kuma haka ake bane ne sai ka ga kai kana wuri a cikin ake ma baka sanya ba ka labari sai an ji a BBC mutane kuma sun mai ilimi ke da kasa nan cikin alƙur'ani Allah ya kafa shi a dana nake so da nuna mana ku abin Allah ya gaya mana ake hakuta da ne tun zamanin sa kam wa kam na qablahum min qarnin hum ashaddu minhum qasar wa makabu fil bilad hal min mahisin shin suna da wani wuri da suka gudu da halaka wata ba in suka koya saboda haka har yau kuma haka alƙama da yake wallahi idan mutum Allah ya zo da kamun shi ba wanda ya ce masa ku dubi sau da bayan mu yi guguwar ruwa ta taso ta share waɗannan garuruwan da suke da cingiyar da teku ake ta fajirci ana kwanna akwai garin da ya iya kusa akwai wannan ya zuwa ya kai musu kuma ya ce su aka aka halaka su kawai cikin ruwa a wannan zamanin namu a kai wannan aka kuma yau zamu gani ana nan cikin jirgin ruwa mutane na yin cikin ƙasa suna lalata gidajen nasu da komai ba kamu bane na Allah saboda haka kullum mu ji tsoron Allah Allah ya ce inna fi zalika dhikra a cikin yin haka wato Allah ya halaka al'umma da karfin su komai in yi so akwai wato tunatarwa akwai wa'azantarwa amma gawa wannan wa'azin ana yin shi ne kiza ne liman kana lahu qalbun ay aqlun wanda yake da hankali shine yake fahimtar abin da ake na wa'azi idan anan an fahimta zuciya Yadda suke yi suke matattara na tunani yanzu kira nan zaune ga shi bayani na Allah ya ce annabiya to zuciyar ka ba ta tare da mu yanzu ana sai zama kawai dai ga tune ga cikin ka ci ka da tunani da yi ina cikin kila shago ko yana kan rumfa ko yana ofis ko yana gida kaza kudin nan yanzu dai ko ya riba yau ko ta shigo ko ya kayan nan ko sun makale kayan nan da na auno sun samu ko za su ku kaɗi zai zama duk abin da ake faɗi kalbin ka tana can nan ga kan sai a gama bayani da ya kace ba su gane ba shi ne ce yi zama abin da ake faɗi nan na wa'azi duka liman kana lahu qalbun ay aqlu sinan kada ake wa'azin hankalin shi na tare da shi yana ji yana fahimta ko kawai dai gashi nan ne zama kuna ganewa da shi man lahu wannan wa'azi ne ake yin shi ga wanda yake da zuciya ma'ana yake da hankali sam'a ai ma'ana ki sama alwaza wanda ya saka jin shi lokacin da ake wa'azi din yake saurare wa huwa shahidun bi ma'ana hadirun da kai, ina nan halartar zuciyarsa yadda gangan da yake zuciya ma tana in ba haka mu muna nan ana bayanin nan da aka ce ayoyin ya aka ba su lasu ba ku fahimta ba saboda lokacin da ake ba ilka'i nan ba ban zama zuciyarka tana nan ba kalbi ka ma aka zama hiya ma a tijara ki ka fi sosi ba na ma hiya ma a zauje ki ka fi ne ba ki na zama matsala sai ya zama zuciyarka tana nan ku ji abin da ake faɗi shine na aka nuna mana da nuna mana muhimmancin zuciya da hankali da jiki السمع والبصر والفرع da jin da gani sannan da zuciya waɗannan abubuwa guda uku in suka tattara hannu na taimakawa da suke iri amma ya zama kana nan zuciya kana can wani wuri ko kana kallo gidi wannan kallon naka bai amfani irin shi ne Allah ke cewa wata rahu yanzu runa ilaika wa hum la yusirun ba ka gansu suna kallon ka gidi da idanu amma wa hum la ba sa kallon tunanin wannan a cikin wani kan munafukai munafukai suka zo gaban manzo sallallahu sallam sai su yi juri suna kallon shi kamar shi suke kan saboda tsoro na su ke a zuciyarsu su su inkarin abin da ake faɗi haya suna sauka mai kwanci ya da abin da ta faɗi su kuma suna kukkulla abin da za su faɗa ka san haka ko kuma suna nan zaune gaban annabi zuciyarsu tana cikin tare da tagarai. da za a kukkulla za a kukkula shi ne ainihin wato wata ba'un yanzu runa ilai ka sai ka ka kallon ka kamar suke kallo Allah ya ce layi da alfiru wallahi ko ba ka gani idan ne kawai a fili amma zuciya ba ta tari. shi sa a filin ilimi neman karatu sai ta zo a so mutum ya tattara komai shi yasa ta haka suke yi Zan ma har ya zama mutum da matsala bai har canji suke yi saboda neman abinci wajibi na ita ne na hannu. zai zama ka zo ka tare ba ka ne wannan zai ka tare mutuncin ka ba to sahabi sai ya turo abokin shi yau shi ka jiyo mana abin da annabi ke faɗi sallallahu alaihi wasallam kawai lokacin ka fara ko da babu ne ma ko je ka jiyo ka rubuto ka haddato ni kuma zan ci da ma abinci shi kuma gobe ce sai yau ko bari in je in zauna sai kuma ka fi kare na abinci sannan sai a zo a zauna sai a yi sai ku kama a duk da da ban je ba sai kuma faɗa maka a duk da hijirar da baka je ba ta bi dai an tsaro wani bai zama ci ma zaune ba shi zauna ya ce shi ai neman abinci ya hana shi neman ilimi ko bai zauna neman ilimi ya hana shi neman abinci ba kan hada haka suke rayuwar su sabai amma mu yau sai wani ce shi ba za a ci wurin karatu shi ba ku so ba za a taɓa ka nemi ka sanar da ka kan shan kuma kana da larura amma wani hatta ka tsina ruwan shi ba shi da su ka ga sai aka kawo ni imama sai a ɗauki a yi sai aka sai ka zo ka sa a nan bayan kajin zai zai ka sake zama a nan ka sha ruwa ki da kana dan Muhammad ka sake bibiya kafin ya sake zama ya zama bisa ki wannan da ana gaya mana ni wanda suke jin wa'azi wato aka ce inna fi zalika dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qalbu wa huwa shahidun wa laqad khalaqna as-samawati wal ard Allah ya ce hakika mun halitta samai guda bakwai kenan kamar da zo a cikin hadisi sannan wal ard su ma guda bakwai ne wama sai na kuma fi su ta ta'ida ne da abin da ke tsakankanin samman dukkan su mun halitta su ne cikin kwana shida ki su ta ta'ida ne kuna gane wato awwal al'ahadu wa asirin juma'a ranar farko da Allah ya fara halittar ne ita ce lahadi ranar kuma ya kare ita ce juma'a Allah ya ce wa ma masana illahu ba wata gajiya ta abu Allah shine wato al shine a ta'abu babu wata gajiya da ta sami ni wannan haka wannan kalmar ne aka wani tunanin wato ainihin Allah ya bar ranar da kamar dan Yahuda kamar yadda Yahudawa suke faɗin haka ko da hudu ne ke faɗin haka irin wannan maganar wacce ba ta da ciki sai da wajen karatu wani da ya zo a cikin wato hadisi halatta da hudu alaihim la'ayin Allah dole ta sai da ya tsine masu Allah ya kare tsine masu halakar Allah samawa da al'arfi su cika ayyamin sun masaraha da su da sabii suka ce wai Allah ya halicci kamar da kasai cikin kwana shida sannan su huta kuma rana ta bakwai ko yau mu sauki ya fi tsira na asaba wahum yi sammu na yau mu raha su ka ce gidan tara na hutu wajen sallallahu ta'ala ta fi jibahun shi ma ƙaru bu wata ƙarko wata awalo Allah ya saukar da magana zancen su fasani in ya ƙare ta wannan magana ta da abin suka ƙasa na haya ɗin wa ma hasar na min wata gajiya ba ta same mu ba mu da makabar asabar ba a yi ba dan an gaji ba kawai ta halittar da har aka kai kwana shida ana yi ba don shi ma ana gajiya bane kullum a yi a gajiyar da kai kake yau kai aiki kai kai in ci gaji ka bari sai gobe in ka gaji ka kara har ka kai ka karisa a'a Allah shi aikin shi ai in ya tashi ne yake cewa kun kawai kasance kafin malaman su ce kafin kafin ɗin ta ɗaura nuna ɗin abin ya kasance kun kasance kasance lokaci guda lokacin ma ba wai lokaci irin ke kai ba kafin hajjin Allah ya ce kasance abin ya kasance Allah ya ce halittarsa to da aka yi wannan malaman suka ce Allah ya yi wannan ne don mu koya mana a karɓar nufin umar jin jiki jiki cikin al'amari kai in za ka yi kai ɗan adam yi kenan kai da in kai aiki ciki za a yi a gyara a sami a kristin ya kamata kai kaza can a gyara can a sake sannan kuma ake bukatar da tsuwa wurin da kuma jiya a halittu da Allah ya maka sai sa sai Allah ya yi haka a ba ya gaji ba kusa a wata ayar Allah yake ba mu labari cikin suratul nazi'at cikin suratul nazi'at cikin suratul aqaf wasu muka tsaya a kan kamarin kenan sura ko Allah ki ta awalan yaro anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'a bi khalqihi illa bi qadirin ala an yamauta bala innahu ala kulli shay'in qadir awalan yaro shin yanzu ku gani bane anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah wanda ya halitta sammai da ƙasa wa lam ya'a bi khalqihi illa bi kadirin da to bisani jiyawa da kasa wajen halittar su shin bai zama mai iko ba ne alami hudal mauta ya ce zai sake laye matattu sanda Allah ya halitta samman nan da kasai da abin da ke cikin su hakan bai ta jiyar da cikin da muka ji a cikin ayat ta cikin suratul qaf an gane to wanda wannan shine kuma ya sake halittar halittu ya raya su shine kuma shi mahalla wahala bala ke ma'ana yake wacce halittar ke mai ba ke mai da halitta ma ba zai mai da kwafiya an gane ba zai mai wahala ba innahu ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan dukkan komai cikin suratul ghafir Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqina nas shin yanzu halittar kan mai da kasa shi ya girma ne daga halittar mutane haka ne ko ko ba su bane eh halittar sama ya ji girma sai ya ji to kai a kurkuri dan adam a sake halitta ka shi kuma za ka mamaki ana so a nuna mana duk wanda bai ma Allah wahala ba to sake mai ma haka haka na lafiya an tuma shi to halkan an sama ubanaha Sai ma halitta wato ainihin sama shi ya ji wahala ya ji tsanani ko kuwa ainihin wato ainihin ko a antum ko ku an gane da kyau waɗannan ayoyin da su wannan cewa wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin kwana bakwai ba yayi ne wai da nuna ya gaji ba wa innama ijadu ha bi qawli kuni fakkar kawai Allah cewa yake ma'ajin kasance shi kasance wa ta'khiru li ta'lil kulli ka'an fi umur wato ainihin jinkirin da aka samu har kwana shida cikin halittar sauri da da abin da ke cikinsu wannan domin duka koya mana ne duk abubuwa a hankali in za mu yi su domin mu jiyayyu ne ba za mu iya yin abu cikin lokaci guda ba an gane ito fasbir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نعم ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرود إنا نحن نحيي وإلينا المصير الله ما تسكيتي فاصبر على ما يقول وانا انا بقول da manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya hakuri akan abin da suke faɗa ababan da suke faɗa mata wa sabbi bihamdi kana tana mai yabo godiya ga ubangijinka tana mai tsarkake shi dukkan abin da dace a jingina masa tana mai yabo gare su da dukkan abubuwan da yake sun tare shi da sun qabla tulu'i shamsi wannan tasbihin wannan gaban gabanin hudowa wato gabanin hudowa rana da ghurub da kuma gabanin faduwarta min al-layl haka nan da daddare ma shi ma ke wannan tasbihin wa tasbihu tasbihi su zo da kuma bayan salloli bayan sujud kenan wasame yawma yunadi munadi min makanin qarib har wa yau ka saurari wato ranar da mai kira bai kira min makanin qarib daga wuri makusanci yawma yasma'una sayhati bil haqq ranar da su halittu gaba ɗayan su za su ji wata saiha wata tsawa wata kara bil wannan wannan kara za su ji gaskiya zalika yawmul khuruj wannan ce ranar fita wato zalika yawmul khuruj ce ranar fita da cikin kabarbara ce ranar fitowa zuwa filin tashin kiyama Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir lalle mu ne ke rayawa kuma muke kashewa wa ilayhi al-masir kuma kuma zuwa cikin mutu. kamar yadda nake ayoyin nan uku kan karshe karshen su a jewa ana hukurta da manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda dama ayoyi muke samun irin wannan fasdir malaman tafsir sai ta khitabun lin nabi sallallahu alaihi da annabi ake ba su malaman tafsiri suke ce saboda shi ne shugaban masu wa'azi shugaban masu da'awa ai duk wani mai wa'azi ana so a haƙurƙi da shi domin ba lalle abin da yake so ba kuma lalle za a gaya mai abin da bai so domin zai ce a a ke zai ce a murya ki ba kuma a rika jikin shi da maganganu mana ko daɗi da ci masa mutunci da zuban masa kima a cikin al'ummar da yake rayuwa da nan an gaya masa kalmomin da ake gaya masa su ne an kira shi majnun tahirun kazzab sannan kalmomi akwai kalmomin da suka fi cin mutunci irin su a dubi irin annabin Allah ba ko game game garin mutum a ce mai shi ne kazzab majnun mahaukaci suka ce tabbaci wace mutunci ne su wannan to duk irin waɗannan kalmomin da suke gaya ma manzo sallallahu alaihi wa sallam su ne ainihin ake ba shi haƙuri yani almukallibi ne isbir alaihim wa hajirhum hajaran jamila ka kaurace musu cewa mai kyau abin da za su faɗi su kale su karke kar karka mayar masu ka amsa masu shi shi nan sai malam ce ya da ake magana da shi da duk wanda ya yi hanyar ita ce karantawa mai wa'azantar ba fasbir wa tuwasbir ya yi haƙuri alama ya na kan abin da suke faɗi ya alkufa yana na karyata ce da suke yi da faɗa maka maganar da su ce ba maganganun da suke ko ga mai garin mutum ba a gaya masa su suke gaya maka cikin hakuri a kan wani tasbiya kenan haƙurtarwa a kenan ba zai yiwu ana cewa a daidai sannan kuma su ce a'a lallai sai an faɗa duk abin da suke so kuma cikin yadda tun daga annabawan Allah ba su ga haka ba a shi wani a yau shi ba zai ga haka ba kenan an gane da kyau mutum da gaskiya ce ke kawai sannan idan annabin Allah an haƙuci da shi to ina ga wani a yau ke sannan aka ba shi wani aiki aka ce wa sajjih alhamdu ai salli hamidan shi ne ma'anar sajjih anan malaman tafsiri kuma wani nan fassara kuma da hadisi a yi fassara su da cewa abin da ake nufi da tasbihi nan shine sallolin na biyar kun gane salloli biyar da aka wadatta cewa da salloli farkon farawa sallar asuba ce kawai sai kuma na shirgi daga baya ka kara sallar la'asar daga baya kuma da annabi ya fi ya karɓo wajen sallah da ke ɗayan hamsin yana zuwa yana neman ragi ya koma ya nemo ragi har ta dawo da biyar da muke yi a kuma a zahar la'asar magariba isa nawa kenan biyar shi ne daga nan aka bacci a biyar ɗin amma laɗin yana nan na asalin yadda aka bada ita saboda falala ga wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam da cin arziki da muke na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya kace an rage amma an ban mana kenan Allah ya kwanta sai malamai suke tawilin wannan ayar da za mu karanta a kan cewa wasarbi da ake nufi shi ne salli shi sallah shi ne ma'anar tasbihi a nan tasbihin shi ne ma'anar yin sallah wato ƙaunar turukin shamsi gabanin hudowar rana shi ne za ka sallaci salatin subuhi. Kuma kilo ishan su shi ne ba alinci ya ke wani rana su zo su sallah da asuba wa qabla al-ghurubi da kuma kafin rana ta fara shi ne salatu zuhur wa asr rana ta fi shi. da nan kuma kafin ta fadi za a yi azar a lokacinta za a yi la'asar a lokacinta wa min al kuma da dare shi ma fasabihu kai kai tasbih ma'ana sallin isha'aini ta salloli guda biyu kuma minan laili ko kaga bayan ranar ta faɗi dare ya shigo kenan sai ku sallaci magriba ko ku sallaci isha madana kenan to haka malamai suka fassara wannan tasbihin da aka ce wa sabbih kuna ganewa bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi wa min al-layli fasabbihu nan da Allah mu tsaya mu yi wani tsokaci ga masu cewa su ne kawai ba ruwansu da hadisi ko kuma gonsu su sai hadisi to da qur'ani sai ka zo ka kalli aya na a ce ita ce ka fassara maka sallah guda guda zahar ko ka ko asuba azhar la'asar magriba isha anan karara ina ka faɗi su kawai kana karatu qur'ani ki zo cikin wasbir alama ya kuluna wa sajjid hamda rabbika kuma irin nasu masu nan karatu ko qabla tulu'i shamsi wa qabla sai zuna karatu kamar a jannan da mutum ya zauna yana tafiya da qur'ani ma ya gaggasa karatun sannan ya gaggasa fasara ɗin, yadda zai suke so to zai ya za a yi irin wannan bai zo na ba bai karanta qur'ani a gaban wanda ake karanta shi ba bai karanta hadisi bai karanta larabci ba bai karanta da qur'ani da shi kawai shi abin da dai a shi kenan kuma ya zauna yana yin tafsiri shi ma a masallaci wanda suka shigo suke sallah ba su karanta ko wannan yan dan Allah ya zai to kai kai kai fito man da wannan salolin cikin nan in dai ko kira zaki da take nan cewa zaki yi me zaki ci zaki ce wa sabbi hamdu rabbika kai tasbihi game da gurbin mu ubangiji da tulu'i shamsi gabanin budowar rana ko ko qabla ghurubi kuma gabanin kuwata mana wa minan layli fa tasbihu hakanan da dare shi ma kai tasbihi gare shi ko wa da sujudi dabarar kuma bayan su sujudi to ya kenan ya za ka tasbihi nan saboda ake cikin ko da ba sa sallah shi ta kawai sallah ai tasbihi shi kawai sai zauna su kalli wasu su ci sai su gaba kawai saboda ba su yadda da hadisi ba amma hadisi shi ke fassara alƙur'ani annabi ko shi aka saukan Alƙur'anin kuma hadisi bayanin sai laqad wujitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu hakika an ba ni qur'ani da san ku cikin qur'ani tare da shi sai ce sai dan kala atin wai kala qatu hadisi shi kala qatu kun aka ci kala حدثنا فلان اخبرنا فلان وانا ديك وانا ديك احكيه لا كبلا ايش مغنى سوء وبأي حديث بعده يؤمنون da wani zancen za a imani bayan shi Al-ƙur'ani? sai su fassara ayat da shi ba da su ake magana kan kafirai ne suke inkarin ƙur'ani. aka ce to wani zancen manna na ƙur'ani kuma wani in an ga mu da imani da shi ko dauka shi dan karafu da shi da kan mutum shi kake da hadisi kiran bayan qur'ani wanda ba haka hadisi ne ba shi sa kullum ɗan uwa ka barka in kana so ka garfa akan hanyar magabata to sai fa dole ka ji kai karatu don wanda za su kora kan dai ba ka bayan zan baka haka da ka hange ka shi ka tsince ka aure ne daban yanzu dai ga aya a gabanka in an barka ka fassara ta a cewa sallah ki? a iya wurin ba za ka fahimta ba amma ina jin da aka fassara maka ji ka gani fasaji da hamdara shi ka kabla lokacin shamta ya ka ce maka ra'ayi sallah asuba ko kabla gurubi sallah asuba da lasar ta ka ce kuma wani nan laifi fasaji da cikin dare kuma sallan magriba da isa su ne sallolin dare wani salloli sun ci kanawa kenan su sai aka kara ta cewa dabar kowa su sujudi malaman tafsiri su suke digiri sun tsabani amma magana mafi ne dai adbarar sujudi ake ce shi da jirgin bayan sallah ta gama ce ana gama ta gamka ta shi ce za ta nafila irin yadda yan pakistan yan indiya ina yan kai nan kawo gansu a kajiyar kajakin hajji da an sallar da sallah yin kautan sagam ya tashi ya wani iska ne ciki wasu yana islami ina waɗannan alƙar da annabi ya kwar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah aku kila cikin sallah kai kai akwai kurakurai ki kake gaya ma Allah Allah ki gafarta mu kurakuran da cikin sallah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال ka girmama ubangiji ka gaya mai abin da su gaya mai amma ina gama sallah ta ga miki ta shi ka karanta su falaki suna da gane tsari da sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin ɗan adam sannan ka nemi sharrin shekari da sharrin shekari Ka sanya wasu wasu kafin ka tashi karanta su zuwa lawar su ayi kulfiyu ka yi su sannan ka zo ka tasbihi ka tsarkake wani subhanallah arziki ya tabbata ka Allah duk abin da ke na kasa na kule ma Allah shi ke nan bai da mata kiristoci sun yi gina bai da ta jin na kule mashi bai haifar ba a ciki da tsakanin subhanallah duk ka gama shi talatin da uku alhamdulillah talatin da uku ya ke nan duk wani abu da ya ake gaban Allah ta gaya mai shi ne mai iko shi ne mai kaza shi ne mai kaza mai rahama mai jirki waɗannan abubuwa ne ya gogare shi da ka ce alhamdulillah su san ɗaukar sama Allahu akbar Allah shi ne mai girma ba ko wani mamu da wani shi ka faɗi da harshen kibi sai ka rika hararo haka ba wani abu mai girma ba Allah talatin da uku shi kiran fa ka gama ka tashi ka tafi shi ne yan bukatun ka kuma ka tafi kaya ko a zai gama sai da an gama sallah ta gama wai shi a jira shi da shi dayu ne ko kuma a shi sauri ne ki shi da magani shi duka duka a kan nan kamar su yi sha biyar sun isa ta gama su kuma kai ba ta ga annabi da yake zama yi su to su ne malaman su cewa a dabarar su juri da bayan su jadon ka na salloli da ke zama cikin salon kuma ka zauna kai alfa wanda aka samu wasu malaman su ibara sujudi su ne sallolin nafila ka gama sallah azhar akwai nafila ko ka gama magariba akwai ka gama isa haka irin waɗannan wata ta suka fitara, amma mafi rinjayen da sun ce albarar su ana nufin su ne azkar da ake bayan sallah kuma a azkar ɗin yadda aka same su ke kan manzo sallah ba a cikin samu ya ce ko karanta ka kaza ba ku karanta nashi kaza ku karanta kaza kaza in ma ya gama rabin sai ya juyo ya fi su sabai sai kuma ya tashi koma can ba ya zauna haka ke sallon sallon bai ma zauna ga babba ba ne ke kaza ta ina aka samu a kasar hausa a biyu ya wuce har ya zo wani aka ce a wani ce kaji sun sun hana ya addu'a waye ke kira ya addu'a ko kuma karfar da ya ta wuce ba ya ta karka ya addu'a kake addu'a abin da ake ce kai karka ba mutane umarni ku karanta za ku karanta ko kuma shi ya karanta kuna babu in ji da annabi kake ko shi bai takura sabai ba addu'a nan kowa yake sabai sannan bukata ko kuma kai ka san bukata ka karo Allah ni ma ni na tsarta ka bane roƙa ko amma sai ka ya al'amura sai kai ne hana mutane ba za su ibada yake da ko ba kuma an tashi an yi a gidi a cikin zuwa wani abu shi kuma sabo shi ne abin da ba na gaba ba abin da ya tabbaci shi ne tsoho kuma shi aka cikin tabbata kai shi wanda ya zo da wani abu sabo a karanta malaki kaza a karanta waye kaza shi ne sabo sannan shi ne cika suka fi ma mali ba abin ko sai lokacin magabata can wanda da su aka ba tabbata ta da zo da sabo kenan saboda haka sai mai hakkara yan uwa saboda haka sai aka ce wata ne yau mai yana jin munadi ka saurara ranar nan ranar da mai kira zai kira mai shelar kinan shi mala'ika zai zo ya yi buta a cikin saho wasan ya mu faɗo makoni ka saurari zancen nan ya kai wanda ake magana da ke yau mai nadil munadi kuma israfilu ranar da mai kira zai kira min makani kariri daga wani wuri kusan shi Allah ya kafa shi ai minar sama'i huwa فكرة بيت وواسعينه وتفتح بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء haka wasu hadisan aka kawo kuma sai shiru akan wannan cewa wani wuri ne zuci a masjid wato baitul masjid adinan adinan adinan ko masjid al dan ne wurin da yake kusa da sama a duniya nan samu dan ne wurin da za ka yi taron tashin kiyama shi wanda zai kiran ne busan kowa ya ji busan nashi da burin zuciya shi ne makanin kare ita kusa da sama ita kuma kusan tsakiyar duniya wannan haka da san da aka kawo amma kuma sun shiru da Allah ya ce yau mai nadi munadirin makanin kare ne ranar da mai kira kira daga wani wuri ne kusanci kuna ganewa da kulu ayyatu hal izamul baliya ya ki kasusuwa wata tarbiyyaki wala ausalil mutaqatti'a ya ji jiyoyi wanda suka tsinci almutamajika da ya ke naman jiki wacce kika rigid jiki kika lalace shi uri mutafarrika da gasu suka wanda suka ragare inna allaha ya amuru kunna an tajtama'ana an tajtama'ana lil faslil qabr lalle Allah yana umarta ku gaba ku haɗu duk wannan halittu jiki domin zuwa a wato ainihin wurin da za a yi hukunci wurin da za a rarrabe da karfin wuciyar aljanna kowa ya cikin da zai dosa to dukkan jikin ma'ana zai shela wannan sharhin malamai ne masu tafsiri wanda sun ɗauko a wasu hadisai wanda suke na wasu hadisan cewa dai yadda aya ta nuna mai shela mai shela zai shela da wani wuri wanda yake sai aka ce makusanci je inda ma kike ke ki dole kwatanci za ta ji kiran ba magana kurinta ba magana ranar ba ji ba magana me ta garin mu yake rasa ci inda su duk inda mutum yake zai ji kiran kuma sai ta wurin Musa Allah ya kwafashi da cewa wa sami yau mai yana ilmunaki wato ainihin ranar da mai kira zai kira mai makanin karibin ga wani da kusanci ya kace yau ma ka karfi yau mai ma'unar sai hati bil haƙi ranar da wato ainihin za su ji susuwa kinan alakal kullu ya kace ya sama'una kaga ce ikina yau mai sama'una alakal kenan kullum, ranar da halittu za su ji dukkan su sai haƙi wato wani ainihin tsawa da za a yi masu tsawon da ke gaskiya bil ba'ati wahiyya nafqatu Saniya. min israfil shine tsawar tana nufin busa da shi israfil zai yi busa cikin bayan ta wasu jirgin ta kamace wannan kuma jirgin ta ta biyu ita ce wannan ya tamilo an ta kuna kabla ni da yake ji wa ba a hu busar ta yi wato karar da za su ji su halittu ta yi su ji su jika ji busar su fara shan kara. kuma ce bayan ya yi busar sun ci sannan kuma su ji wannan kara ɗin amma da yake yau mai yasma'una sai haɗu da ana ganewa da aka ce zalika yawmul khuruj wannan rana ita ce ranar fitowa ne wa ranar wacce zalik wannan rana da ake cewa maku Yau yawmul khuruj min al wato ranar fitowa shi daga cikin kaburbura yunadi da aka ce muqaddar ma'ana ya amalu wato ya alamuna akibatu kabirihim abin da ake sa nuna kenan ranar fitowar nan masu karyatawa a ranar nan za su san sakamakon karyatawa tun farkon ayar tun farkon surar abin da na kuma cikin buka zarai ƙwar'ani ke karyata shi suka ke gada abin da na zo da shi suka karyata tashin kiyama to a ranar fitowar na yamun kuruji a wannan ranar ya alamu na aiki mata ta za su san karshen karyata wasu ranar ya Allah ya ce ina nahnu nuhyi mauta ina na hannun nuhyi wani nuhyi lalle mu ne eh, ko ya yi aka kan na ko na hannun nuhyi lalle mu ne mutane raya wani ne su kuma mu muke kashewa in ji Allah wa ilayna al-masir kuma makuma zuwa gare mutum duk wanda ki ya tafi lahira ajalin sa ne Allah ne kawo ajalin sa haka wanda ki shi a raya Allah ne raye shi saboda haka kuma duk kowa ya zama muminan da kafiran da fasikan da ja'iran duka wa ilayna al-masir ba kuma ji zuwa gare mu sai a tarkata a dawo a same mu insha Allah eh Allah ya samu dan Allah kuma shirye da mu dan Allah ya ce karshen sura يوم تشقق الأرض عنهم سراعا hmm. ذلك حشر علينا يسير نعم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله لو كنت يوم تشقق الأرض عنهم سراحا ranar da ƙasa za ta tsatsage gare su wato ainihin su kito tsira'an suna masu dukawa zalika hashirun alaina ya ce lallai wancan tayarwa wancan tattara wanda muka ci zamu na halittu alaina ya ce mai sauki ne a gare mu ji Allah ba mai wahala ba ne ta hannu a alamu bi ma ya mu muke sanin duk abin da suke faɗi na mahaƙoƙi da da abin da suke faɗa maka na muna naka da aibata ka na hannu a alam muna sane da shi ma ya ƙulu wa ma an ta alaihi ni gaba kai haƙuri ke baka zama mai kisa sa su fice sun yi shi, sun yi daidai aikin ka faɗi aikin ka nuna hanya sannan su yi daidai wannan kuma baka zama mai kisa sa su ba fa zakir bil qur'an kun ga ta buɗe da ka والقرآن المجيد قلوبا sana aka cika wato ainihin fadakkiyar da Qur'ani a tuna kan da yake alkur'ani man ya faku wa shi wanda yake jin tsoron narko a tunatar da shi a cikin ne ake wazi da alkur'ani ba da jiki na gaba ba da kaɗa kaɗa ba ba da bushe bushe ba ba da ihe ihe ba kin ji wa'azi za a yi wanda zai kama zuciya ɗan ƙarfi yana fitowa da zuciya wadda take ita ma daga cikin kudin alito da ƙwararri ya ce amma idan da wani hayaniya ne da ihu to sai a kawo su takin ya gina da ƙoƙi abubuwan da ba su ne a gaban wa'azi Allah ya tsare ba mu duba ayoyin nan aka ce sai da yauma ta shaƙaƙo wato ainihin anan ana so a nuna mana wata ranar za a ainihin jikin da jiki a barbara ne a ranar da ranar fitowa ke kurkura haka ce ranar da ta saka kulɓardo ranar da ƙasa ce take tsatsagewa an bom da su halittu ga baki ɗansu ta fito sira'an na masu sauri kamar da kwarin nan kun san in gazara sun su kwari na ke sako ke ran ta ga wani sun kudu wani wani na sun kudu wani kowa haka za ka suna ta fita ko fiye da haka mutane su ga bincin kabarbaran fiye da wannan Shi ne kafa ta tsatsage gaba ɗaya kaburbura kowane kaburburan nan kuma shi a raya shi wato don kusare shi halu muqaddam wato ainihin fa yakhrujuna mushrikina mutane duk su suna masu sauri kowa shine yau mata tsarto an su tira'an suna masu dogawa wajen fitowa kamar da wasu ayoyi suke faɗi a wannan ranar idan sun fito da bikin kaburburan nasu motsi ina jari an fito daga cikin kamar ba kuma daga kai za a rasa sai a jin daɗi ba kowa kan shi ya sa ya sa da kai kafa amma kuma shi ke ya saka ila da'i kowa ya tafi kuma zuwa yawan da inda ake kiran ba zai nufin ba wai sai ya kasa da kai ya huce wani wurin a'a kuma zan zai mutu ta cewa kuma mai kora shi kiran kiran ya ji ga shi ba shi ko da yanayin a zarba ranar buki shi daga tuba ko wa zai nisan buki ga mana mala'ika yana kora shi Allah ya sani da haza yau mun yawmun akir kafirai su ce ka wannan rana rana ne mai tsiri haka za su faɗi a ranar sun sun duka Allah ya tsari amma a ce a ranar suna zai yi ino ubangiji ba abin da za su ci Allah ya sa mana ciki amma a du'a cikin da aiki eh, wato ainihin wato a ranar ce yau mai da una wato ainihin a wata Allah su wani wata aiki ke su a cikin su Isra'il yau ma wato yau mai da uki da sassan jibu ne da hamdiki wato illa illabistum illa kalila ranar da za a kiraye ku ku amsa kuna masu godiya ga Ubangiji wato zunnuna illabistum illa kalila ai ku zauna ba sai dan wani zama ɗan kaɗan kuna ganewa wancan kafirai su ji rana ce mai cikin kuma na kuma sai su jira na ƙarƙashin su duk sai Allah ya ta sai sai Allah ya tsare masa ganin ke kanta da abubuwa da ke ciki a tsare su Allah ya samu a cikin saboda haka wato ana ya zo a cikin hadisi hadisin Anas manzo sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tanshaqqa an hasa din farkon wanda kasa za ta tsage ciki ana hadisin muslim ne ingantaccen hadisi in ka kuma za ka same shi a cikin fawa'il kitabul fawa'il kenan da kuma tafdilu nabiyina Muhammad ala jami'il khalaiq halalar da annabi ke kan sauran dukkan annabawa to ka duba ne ne ka za ta fara tsagewa sannan kuma in ka je ka karanta magana aljanna shi za ki kofa aljanna malaika cewa ya ci duniya ya faɗi shi sannan malaki ki ke ake man mandin fara buɗe ma amma sai ka je da taƙin yoyin nan ana cewa wai wai ga wani ya zo shi ne ma wai zai zo ya ɗaura wukan wasu kawai wuce da su cikin aljanna yanzu wannan bai kama da taƙin yamma magana aljanna wata ce ko irin kusur mutunan da ake ginawa a sa a sa da sarshe wuce je wurin da za a fara cikin ɗinka nan ba ɗakin kiɗa waye da waye na ne ko da zai kuka kuci sai gidan kuci sai ke zuba komai kawai ki ci gaci ka samu haka kawai kai waye kai balle aljanna ta ubangiji yan uwa kike dana ne ma a maida abin kamar wani irin wasan gizo da irin nan kamata ba a rika wasa da addini a rika bayanin abin da ba haka yake ba annabi ne farkon wanda za a buɗe ma aljanna ya shiga nan kowa ya shiga za shi ya kamata ka nemi ceton shi Dan shi ne Allah ya ba shi ceto ya garanti da ka ba zama duk wani wanda za ka kama ba ka da tabbas ta yi an ba shi kai ba ba shi ba ba ka da masaniya to da zai tsara ki ka kire shi ka je ka kama gani kura ka mu hattara yan uwa Allah ya ce zalika hasarun alaina ya ce lalle wancan tayarwa da aka ce za a tattara bai a wani rana mu a wurin mu al'amari ne mai sauki tilka ya adatu sahalatun alaina bai da mutane a mayan masu da rawukan kuma a tattara su a fili guda da masu tabi muna kama jirgin suki a wurin da Allah da siratul ladaina wato ainihin mai sauki ta gare mu kamar kala ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalantin bilbasa al'amarin mu yadda yake wato mun tashi al'amarin tashi kiyama kamar wato kalantin bilbasa kamar tsafta kido ta tashin kama za ta kasance ke ne kake tattaro mutane a komai haka amma da haka zai tsara a wajen kajiri zai tsawon kamar shekara nawa dubbai yini ɗaya haka zai gaishi amma a wurin mumini sai Allah ta kula yadda ba zai damu ba wannan kenan sannan cewa su sun gare suna cewa yau mu asir amma a wurin Allah mai sauki ne ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أي هلكتكو بتادكو بقوم بني فاشي كمر أجنة غداني كوي نفس واحدة إن الله سميع بصير الله مجيني ما يجريني نحن أعلم بما يقولون Allah ya ce kuma mun san da abin da suke abin da suke faɗa ma mahzuci na sallallahu alaihi wasallam nahnu alimna muhaqqan wa ta'alihim wato ilmu na muhimmini ma ya tsoro lakar mushrikuna min at-takbiri dukkan da suke biya maka ana haƙuri da alƙuna to ilimin mu ya a adam muna ji muna sane abinda suke faɗa masa wato kafirai na ƙwarar shawa kenan kamar da wasu malaman tafsirin suka ce daga ajin cikin idan alƙi ya faɗa masa ya kira su cewa ku ce ba a jan bauta da tantanta sai Allah sai su ce a ƙalan ali haka ilahun wahidan duk kafin ya abin bauta duk gabashin allolin nan su zama allah ɗaya inna haza da shirin ujar wannan babban abin mamaki ne saboda haka mu ba za mu kashe shi ba kuma yan tubunahu ilaika min al-sihri wa shi'r wal kahanati wal junun wasan ne ko ganin da abin da su jinjina masa shi manzon kenan da cewa shi na sihiri shi mawaki ne shi ainihin boka ne mahaukaci da billahi duk waɗannan wasu na jazihim ala zalika wato ainihin za mu sakan kama su akan duk abin da suke faɗa maka nan ma fi shi tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam cikin wani abu bakwantawa da zaman zo sallallahu alaihi wasallam wa ma anta alaihim jabbarin kai baka zama mai cin sasar su ba fasara biyu amma fasara ingantacciya ita ce wacce ba zama mai tirsa ta su ba sai sun bi abin da kake su yi na gaskiya kun gane da kyau wata fassara ake ce wato ainihin abin da ake nufi wato kai ba ta zama wato mai mai kirtasa su kamar yadda dai masu mulki su kirtasa sarka musu wannan fassara ba ita ba abin da an da ya zo da shi ba a ce ki da su in ka gaya musu to ka kyale su kawai muna gane wa ita shi ne ibn kasir kawo magana la wato ainihin wal qawl wato ainihin fassara farko idan cewa ma an alaihi jabbarin ai wa tajin lazi tujbiru haƙulai alal huda ya ka zama mai tirkanta su waɗannan mutanen na kashe sun bi shirya ba da ita zai ɗin ma wato kuɗi kare wannan ba shi aka kallafa maka ba mujahid da kada da mazahar su su ce wa ma'anta alaihi jabbarin ai wato la ta tajabbar alaihim har sai karkar masu tadabburanci ma'ana ka nuna ta wani ne a kansa ba ma sai ka ce wal qaulul afdal abla ta farko ta ce cewa saboda ne ayo da suke fassara wannan wanda suka nuna manzo sun sallam ayo da yawa suka nuna shi ba mai tirsa sa ba ne fa zakkir bil qur'ani man yakhafu fi suna da qur'ani wanda zai ji zai hirgita da abin da yake Allah ya faɗi na azabar kamar yadda ya zo a wata surar ta inna ma alaikal balagu wa alaikal hisab aikin kisarwa mu kuma hisabi yana kan mu mu shi kowa mu mai abin da kun gane da shi a wata surar Allah ya ce fa zakkir inna ma anta muzakkir laka alaihi musaiba sai ka tunatar sai mai tunatarwa ne ba zama wato ainihin laka alaihi musaiba sai baka zama mai kirsasawa ba sai an yi abin da ka zo da shi laisa alaika hudahum ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم أثورا كيف شريا وبس شريا تتجري وفقا تكبر ولكن الله يهدي من يشاء الله كيف شريا جون ديسو شريا دي أكبر أن الشيني نون هنيا ce a yi ga yadda hanyar Allah take ga hanyar ta ga yadda musulunci ga yadda imani in ka ji kanka in ka ci kenan ko misalai ne musaitar لمن تولى وكفر ويكذبه الله عذاب الاكبر وهكذا آية كما انك لا تهدي من اهببت ولكن الله يهدي من يشاء كيف بارك الشيء دون تكسو الله في شيء في شيء شي دون يسوع لذلك يوم الحديث كالك يسوع قوة سياق الشيء يكسب زيوا سيدا النبي يجمع الرجوع بسرعة شيء با وين تكسب قوة سياق الرجوع شيء من يجي يجيبه يبغى يفهم سبب shi ce ya rika ganin ba ni dai ake faɗi ba gila ba yadda zuciya suke so su ba amma ta alaihi da jabari fa ta tirbir qur'ani ya hafu wa ilai da kazi na faɗa mana da qur'ani ake wa zai yan uwa da su ko da shi ake yi to a ce shi ta larabci tun da shi qur'ani an saukar da shi da larabci ne sai kuma karanta sunna sai mun san menene tarihi na magabata tun daga kan manzo da sahabbai sanan da zamu iya fahimtar qur'ani da aka matasan mu a tashi karatu ba shi ya ci ramadan ba kawai ramadan ita makaranta ki ta horo kuma aka hori sojoji sun suka tafi kuma bayan horo ai ba zama suke ba ko aka hori kowa a wurin horon shi wata na ramadan ya hori mu a ciki na mu zo wurin tafsiri mai karatu mai waye mai to in an gama ramadan sai mu dole karatu kike ne kokarin gyara zukatan bayi yadda ba san addini sai mu dage saboda mu san alqur'ani an buɗe mana tura da shi an rufe mana da shi Allah ya ba mu albarkacin alqur'ani Allah ya ba mu alkhairi da ke cikin shi shi ma wannan wata da muke ciki haka Allah ya ba mu alkhairi da ke cikin shi abin da ku ji dai Allah ya ba mu lada tare abin da ne kuskure kuma ko kuskure harshe Allah ya gafarta